انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون حقيقه waɗannan mushrikai idan aka ce da su a duniya la ilaha illallah don su yi aiki da abin da ta ƙunsa da barin abin da ya saba mata sai su ki amsawa da miƙa waya don girman kai ga gaskiya